kaduna ka zo ka yi ceto tunda a baya mun makanta gashi a yanzu muna ta yin kwalla in babu tallafin ka mu za mu shige halin maula baba ka taso baba ka dafa a kaduna state mun gano mai kaunar mu akan hunkuri ba za mu je tsoron jami'a aka rushe da asuba aka kira ni ana faɗa min kin gani nan yanzu ma zan je wurin aiki ne amma zan je in ganin ma ido na to gidan sanata da ya ba ma jami'a wallahi wallahi nan aka rusa an ga miki sanata suleiman hunkuyi tabbas suleiman hunkuyi wallahi abun ba daɗin ji yanzu da nake so daga nan in na gama waya da ke in je in ganin ma ido na duk da dai na san mutum ne mai haƙuri da san al'umma Abin bai yi daɗi ba kwata-kwata wallahi to shi kenan bari mu sa ido mu ga abin da zai faru da dai mun san dai mai haƙuri ne babu wani abin da zai faru eh to shi kenan ƙawata na gode sai mun yi waya ko me ake ciki zaki sani to na gode masana kiwon lafiya a binciki kwakwalwarsa mai hankali ba zai aikata wannan ba kuma wanda yake tabuwa ta rashin hankali bai kamata ya ci gaba da mulkin mutane ba saboda haka ba muna magana ma 2019 bane kawai in aka ce za a tafi haka zuwa 2019 to su sauran jam'iyyun adawa kila sai an rika raka yan takarar su indai malam ne dan takara a APC to sai an rika raka yan su da helicopter don samar da tsaro domin irin wannan abin da yayi a cikin jamiyyar sa fa kenan duk wanda zai wa yan sa haka to kuwa dan jam'iyyar adawa ba zai tsira ba kenan a jihar Kaduna saboda haka mun shiga wani hali na ko dai yan majalisar jiha su tsige shi akan karatsaye da yake wa dokoki mu dama tuntuni mun tara mun sanar da su da yake amma ya sa sai aljihu yana gani ba a iya komai na biyu kuma suke da dama su sa a binciki kwakwalwarsa wanda yake mun san shi ma wannan din ba za su yi ba amma in mutum yana takama na da kariya na da immunity ne immunity din zai kare kuma wannan ya nuna wa mutane rahoton da ya dauka a karkashin kwamitin shi da APC ta sa magana banza ce mutumin da bai da yan sandan jiha yana wannan ina ga an bashi yan sanda ina ga an bashi an ce shi ke da prison din kansa kenan kowa ma za a imprison din sa ko da ko a cikin gidansa ne saboda ai labarin nan tana nan kamar ya tana nan to ni abin nan gaba ɗaya yaron mamaki to ai ni na ji shiru ne ba wani labari ko da wai zai ja maganan ne kuma ni na ji shiru ne kutuman bura uba ai yi na fi so ai ta buga maganan nan wallahi a'a kare dai a yi haƙurin ya ke alkhairi hakurin me akan me zaman lafiya ya ke to an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki haka ne amma dai to ko da yake mutum ne mai son zaman lafiya shi ya sa kika ga haka amma ni dai ban so haka ba ban ji daɗin abin da ya kasance ba gaskiya gaskiya ni dai gaskiya har ga Allah inda abin nan zai yi ko ni fa gwara ai ta mayan nan a ga gaskiya ni matsala na da ke na, shi dan ce ke ban gane shi dan ce ni ba gaskiyar magana ce mana to ana maganar tattaunawa maganar arziki ko kuma kina cewa a buga haba ƙawata? ko me za ka yi ka tsaya ka sa tunani fa mutum ne mai hangen nesa mun tare ita ta hayaniyar da ni fa na san da haka ba wani zancen hayaniya fa na san fa mutum ne mai hakuri ba amma ka san cewa duniya yanzu nan ka ci gaba da hakuri cutar ka za a yi to ai wani cutar alkhairi ne sai a saka maka da shi a wani wuri ko ba haka ba ba dai a nan duniyan bowl to a ah, to ai daman gida biyu ne kin ji ta fa ina jin magana take faɗi ina jin ta manta da ita ina sanata a zo a rusa min gida to ni in baye na je na butu butu da kauyen da kauyen su ba to gangan shi dan mara imani a ba wani zancen imani to ga hanya nan da dan abun ba ke bacci. A ni inda ni ce. To ai garar da kika ce inda ni ce ki ringa sa min jaye a ciki ai. haba kawata kawata wai ke yaushe zaki canza ni a magana ne fa da Allah zaki canza ni gaskiyar magana ce eh, ta ba ba da da ci ne fa ta ba da ci ne fa muke samun matsala da ke to ba ya ta samu ba dan haka yanzu zan iya cewa ki tashi ki farko nan a wallahi ba ki kare ta gaskiyar magana ce wallahi dujal ce na ga alama dujal ce cuta ba da daɗi to shikenan ya cuta ba daɗi wallahi to ga Allah da an ba sa shi a gaba eh da ya so da ke ah. ko ba kowa kowa ba ah, ni ba kowa bace amma dole in yake shi na rabi da Allah magana ne Allah an sa shi gaba ne ne da sa shi gaba fara sa na a tuyan ah, halfato wannan na saki to shikenan yayi kawata na eh, eh. Allah in gwaye na je butu butu da kauyen su zan butu butu kawai sa ai bai yawan butu butu da shi akan me saboda mahakurci ne mawadaci ne a to ya eh dai ba ni ba in dai ni ne na ce amma shi na san zai hakuri amma ni ba zan hakura ba to hakuri yana so fi karfin mu mu tashi mu bannan ga ya mata ka ga ya mata a cuce ka kawai kara ai ita yar zigi ce ita yar zigi ce irin wannan in suka samu mukami na ce miki ba su iya rikon kudi ba annabi ne ya ce in mutum ya maka laifi idan ba za ka yi hakuri ba karama yadda ya maka to ni zan amma bari gare shi yafi ko wannan abin da ya faru abin takaici ne da duk wanda yake son ci gaban demokaradiyya wannan abin da ya faru abin takaici ne da bakin ciki da duk wanda yake son kaduna ta dawo da zaman lafiya da take da da wannan abin da gwamna malam nasiru yan rufa'i ya yi wannan ya nuna cewar lallai ba shugaba ba ne allah ne ya ara mai rana domin mutan jihar kaduna su san ko shi wane ne kuma muna jan hankalin mutane ga wannan abin cewar wanda zai zo neman zaɓe amin zai kuma dawowa neman zaɓe ya abu irin wannan a lokacin da kuka zaɓe shi ya dawo to gidajenku da wuraren ayyukanku da wuraren kasuwancinku to dukkaninsu sai ya rusa ya muka ji da rushe wannan ofis din jam'iyyar apc ke dai kawai ki bari kawata da yake ma mutumin mai haƙuri ne haziki ne bawan allah ne wallahi wallahi cewa ya yafe ya yafe sosai ma ya yafe ya yafe fa kika ce kawata wani mamaki ga makiya duk an sa ido a ga abin da zai faru a cikin wannan al'amari kuma sai aka ji ya yafe ki san ma wani abu ba kin ga wannan abin da aka yi mm. an so ne a haɗa wani husuma a tada rigima a hana mutane zaune a hana su zaman zaune tsaye a hana wani kaiwa da dawa da yake mutumin mai hankali ne ya hangi abin da ya hanga wallahi sai ce kawai ya kwakwantar da abin ya ce a bar shi kawai ya yaɗu. Allah kawa wallahi Allah sarki to kin ga ya ba makiya kunya sosai ma nuna musu yana da ilimi sosai kuwa kin ga shi ya ba makiya kunya Allah ne to shi kenan Allah ya kyauta amin Allah ya kara bita wannan bawan Allah sanata mm. Suleiman Usman Honkuli bawan Allah ne Allah sarki na rantsi miki da girma Allah bawan Allah ne kin mu fa ba ma fai wai ta jam'iyya muke ba tashi fa muke yi in yau ya ce haka haka zami in yau ya ce haka haka zami domin shi muke bi saboda haƙurin shi da kamalan shi bawan Allah mai son mutane mai taimakon bayan Allah to ta yaya za a yi abu ya same shi ya ce mu yi hakuri kuma ba za mu hakura ba Kinga ga ko ai za mu bidirce ma na gaba da mu ni dama na san wannan abin an yi domin a shafa wa sanata musulman hunkuyi bakin fenti ne sosai ma kawata yanzu mun bude kunnuwan mu mm. mu ji me zai ci mm. ina ya dusa game da zaɓe mm. don wai batun an rushe ofis ɗin jam'iyya mu ba damuwan mu bane mu inda ya dosa nan muke saboda shi muke yi aƙidan mu ne shi ba mu da matsala da kowa sa aka yi haka dan agoga mai bakin agoga wa sanatan musulman hunkuri bakin fenti to da yake mutum ne mai haƙuri mai aiki da hankali shi sa aka ce kifi na ganin ka mai jan koma shugaba muhammadu buhari ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da yake a jihar yobe inda yake cewa gwamnatin sa dole zai taimakawa 'yan gudun hijiran idan muka dawo jihar kaduna kuma za ku ji cewa sanata suleiman hunkuyi sanata da yake wakiltar yankin zaria mai girma sanata hunku ah, zai magana zai magana wannan an ga gurin ya fitar da wata muhimmiyar sanarwa inda yake cewa gidansa da mika jam'iyyar APC domin su gabatar da ofis, a wanda ake zargin gwamnan jihar Kaduna ya jagoranci rusawa ya ce ya yafe wannan batu domin shi mutum ne mai son tabbatar da zaman lafiya a jihar ta Kaduna ba a ya haƙura ku saurara ku za abin da nake so da ku ya eh, ka faɗa ku kwantar da hankalinku ku buɗe kunnunku wannan abin da yake faruwa dama seto ne ana bibiyan shi tuntuni da wannan al'amarin domin a samu gurɓataccen eh, a samu gurɓacewar siyasar nan ta jihar kaduna don a tayar da yamutsi ni fa a yanda na so mai girma sanata ya je ya sa a yi lebar ɗin ƙauyen su dan mulki bai fi mulki ba yayin da yake takama yana mulki shi ma haka yake mulki ba kai mulkin nan fa ba rikice fa duk wanda ya taka ka kawai ka taka shi fa kai tun yaushe amma da ba don oga ya magana ba ko eh wallahi da sai an yaki nake gaya ma yayi jina jina ai ƙauyen tun da ya riga ya hakura to muta da hankali ba namu bane mu kwantar da hankalinmu mu jira mu ga abin da zai yi sanata suleiman hunkuyi kowa ya riga san jagoran ya talakawa na jihar kaduna wallahi haka ne to ana so ne a amfani da wannan daman dan a samu fitina a jihar kaduna kuma mutum ne mai kaifin tunani ya hango idan har ya bada goyon baya ko bai hakura ba idan aka tada ya matsi za a ce shine sila wannan ba saboda haka mu janye wannan al'amari mu jira mu ji hukuncin da shi wannan jagora mun hakura amince da wannan mun mance da ita mun banta ah, ba tunda ko da ba kai magana ba yanda sana mai girma sanata yayi wannan magana mun hakura wallahi yana mun riga an riga an kula saboda shi mai hasan zaman lafiya ne bai san a yaya to don haka mu ma za mu bayan a umarnin shi yanda ya ce hakurin nan mu ma mu hakura ni da abin da nake so ku kwantar da hankali eh. wannan furcin ma ban so kuna yin shi bar wannan magana kawai a mun daina mun dena ko da ba kai maganan nan ba wallahi mu yanda mai girma sanata yayi maganan nan mu mun hakura saboda mutum ne shi da ma bai ba mai son tashin hankali ba rai kuwa don haka mu mun riga mun hakura mun janye mu yanzu godiya da wannan haɗin kai da aka bani kun ci abinci